Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba biyar ga watan goma na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma da ake kira ECOWAS a takaice ta buƙaci gwamnatin najeriya da ta saki tsohon mai ba shugaban ƙasa shawarwari ta fannin tsaro kanar samba da suki muna kuma ɗauke da rahoto akan ranar tunawa da irin rawar da malaman makaranta ke takawa a al'umma Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan yadda kuke gani gwamnati da sauran al'umma za su ƙara darajanta rayuwar malaman makaranta. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mahaukaciyar guguwar nan ta Hurricane Matthew, guguwa mafi karfi a yankin Caribbean cikin kusan shekaru goma da suka gabata, na dannawa zuwa Bahamas a yau dinnan Laraba, bayan da ta haddasa mace-mace da barna a Haiti da Cuba. Mutane akalla goma ne suka halaka a Haiti da makwabciyarta jamhuriyar Dominica. Guguwar ta Matthew na matakin nan ne na hudu mai karfi lokacin da ta fantsamo kan haiti jiya talata da iska mai gudun kilomita 230 a sa'a guda da kuma ruwan sama mai tsanani rabon kasar haiti ta gama hukaciyar guguwa ta matakin hudu tun a shekaru wato tun shekaru 52 da suka gabata zuwa yanzu gwamnatin haiti ba ta iya tattara bayanan barnar da ba saboda akasarin wuraren da abin ya ritsa da su hanyoyin kaiwa gare su sun katse shugaban haiti joselme privat da wasu manyan jami'an gwamnatinsa za su gane ma kansu irin barnar da ta faru da zarar an samu irin yanayin da za su iya zagayawa wuraren da abin ya shafa. An zaɓi tsohon prime minister Portugal Antonio Guterres a matsayin sakataren janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya na biye a bisa manufa. Ana sa ran a tabbatar da zaɓensa a hukunce cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Bayan kaɗa kuri'ar yau Laraba a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya, sai da ɗanɗan jami'in diflomasiyya kuma shahararren ɗan siyasa ya yi galaba da kuri'u goma sha uku. Babu kuri'a dawa sai dai akwai biyu na rashin ra'ayi. Gobe Alhamis in Allah ya kai mu kwamitin zai yanke shawara ta ƙarshe akan wannan kuri'ar. Dokar karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. jami'an gwamnatin colombia sun gana jiya talata a ƙasar cuba da wakilan 'yan juyin juya halin sojojin colombia don tattaunawa kan yadda za a ceto yarjejeniyar zaman lafiya daga wargajewa to amma ba a san ko 'yan tawayen na da niyyar sake komawa kan teburin shawara ba ko a'a baya ga batun sake komawa kan teburin shawara da 'yan tawayen shugaban colombia manuel santos zai kuma gana da tsohon shugaban kasar alvaro yurube wanda ya yi nasarar sasanta bangaren adawa da kungiyar ta fac yurube ya wato ya gaya ma wani gidan rediyon colombia cewa a shirye yake ya taimaka wajen cimma jituwa da kungiyar ta tafak da kuma kawo ƙarshen yakin da ƙasar ta shafe shekaru 52 tana gwabzawa saura kiris masu kada ƙuri'a su amince da yarjejeniyar zaman lafiya da kashi 50.2 akasin 49.7 wato rinjaye kusan na ƙuri'u 54 ƙuri'an jin ra'ayin jama'a game da zaben raba gardama na ranar lahadi ta nuna cewa za a amince da rinjaye ɗaya zuwa biyu 'Yan gudun hijirar Sudan ta kudu waɗanda suka ƙetara zuwa ƙasar Uganda mai makwabtaka da su daga ƙaramar hukumar Morobo ta jihar Yai River sun ce mutane fana mutuwa a sansanonin 'yan gudun hijira. Sun gudu ne yayin da aka yi faɗa tsakanin sojojin gwamnati da wata ƙungiyar mayaka kuma suna kira ga gwamnatin da ta zauna da ƙungiyar don ta san bukatunta a kuma tattauna yadda za a cimma jituwa. farar hula daga karamar hukumar ta marobo sun ce babban hanyar da ta hada uganda da sudan ta kudu a yanzu ba a iya banta saboda yadda 'yan bindigar ke tsere wato ke tsara hanya akasarin masu gujewa daga yankin kan ratsa ta jamhuriyar demokaradiyyar kongo ne kafin su isa uganda tafiya mai tsawon kilomita hamsin Wani mazaunin Marobo mai suna Mora Moses ya tsere daga yankin da matansa biyu da 'ya'yansa biyu da ƙafa a ƙarshen makon jiya bayan da rikici ya sake tashi. Ya ce yana fatan za a sake samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a Sudan ta kudu don ya koma gida da iyalansa. Kwanaki biyu da suka gabata, Louisa Dawa ya tsere daga Marobo ya ratsa ta jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo zuwa ƙasar Uganda. ya ce akasarin hanyoyin da ke sudan ta kudu na shaƙe da 'yan bindiga ta yadda akwai matuƙar haɗari ga farar hula masu bi. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Hukuncin da ya ba da umarnin sakin tsohon mai ba da shawara kan tsaro kanar samba da suki da kotun kungiyar kasashen Afirka ta yamma ta yanki ya zo ne bayan tunkara kotun da lauyoyin da sukin suka yi bayan kasa cin nasarar sakin ci da suki ɗin biyo bayan belin da ya samu a watan Nuwamban bara. Za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Nasiru adamu El Hikaya ya aiko mana. Kotun dai ta ECOWAS ko yawo mai alkwata Abuja ta buƙaci gwamnatin Najeriya ta saki da sukin da bashi diyar naira miliyan goma sha biyar, kazalika za a tattara kuɗin ɗawainiyar shari'ar a miƙa gwamnatin Najeriya ta biya. alkalai uku na kotun karkashin jagorancin Friday Nwoke sun ce takardun da ke gaban su na karfafa tuhumar badakalar kuɗi ne da mallakar makamai ta haramtacciyar hanya, amma ba izini ko hatimin kotu kan takardar kama da sukin tun farko. Kotun dai ta ce ba za ta iya cewa mallakar makamai ga da sukin daidai ne ko ba daidai ba ne, ci gaba da tsare shi ne ya saba dokokin duniya da haƙƙin ɗan adam. Because ordinarily should be on bail, so it's the second best of what we can take for now, but we are still pursuing his release as ordered by Nan ma da su kine Joseph Daudu ke bayanin za su ci gaba da dagiya don akalla tabbatar da sakin sa ta beli ko ma a sallame shi daga inda ake tsare da shi. Menene hurumin kotun ECOWAS? Shin wajibi ne ga kasashe su mutunta umarnin kotun? Barista Mu'azu na mama lauya ne mai zaman kansa a Abuja. Najeriya kasa ce mai cin gashin kanta. kuma tana dokokin da tsare-tsaren nata in ka lura duk doka ko da Najeriya ta ce tana tare ta hannu a kan wani yarjejeniya na haɗin gwiwa ko na haɗin kayi na ƙasashe kamar kwatankwacin na ecos ɗin nan yana sun Najeriya ce signatory to ECOWAS member ma na ecos country to zan doka da yawa jaba a kan membobi najeriya tana ciki in ya taɓa wa dokan najeriya kuma najeriya za ta cutu to ba lallai ba tilin najeriya ta amince da wannan doka Wata ka zalika. irin wannan hukunci ba lallai bane Najeriya ta amince da wannan hukunci. Wato wannan eh, dai ya nuna zaɓi ne na gwamnatocin ECOWAS. Na haka kuma a kullum yana abin da ke son ta fahimta haka nasir shine ita doka ai ba mahaukaciya ba ce ba akwai abin da doka take la'akari da shi wajen yanke hukunci akan kuma mai haka ka zalika kotu kuma ta ya ce ai najeriya ƙasa ce mai yancin kanta shi ba bawan allah da ake magana a kai akwai shari'a a kan shi a kotuna daban-daban da yin kaza da yin kaza da yin kaza ba ɗaya ba ne ba yi yin suna da yawa kuma kotun da yake fuskanta kotun da yake ake tuhuma da kotun da Wani lokacin hakan ga samba da sukin a babbar kotun tarayya inda baya bayan nan ma ba yana kotun da samun alkali yana hutu. da ya kai ga ɗage sauraron shari'a ta zargin karkatar da kuɗin makamai dala biliyan biyu da miliyan ɗari ɗaya da kuma mallakar makamai ba bisa ƙa'ida ba. Nasura da mali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ina mafita zamiya ɗin ke mini samalin gwiya, samalin gwiya, samalin gwiya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Ranar biyar ga watan Oktoban kowace shekara rana ce da hukumar kula da al'adu da inganta ilimi ta UNESCO ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe a matsayin ranar girmama malamai ta duniya. Ana gudanar da bukukuwa domin tunawa da mahimmancin aikin malamai a tsakanin al'umma. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin ya haɗa mana wannan rahoton. wannan rana dai an keɓe shi ne domin tunawa da rawar da malamai ke takawa wajen bayar da ilimi da kuma ci gaban al'umma a duniya Taken bikin da madadai shine daraja malamai da kuma inganta matsayinsu a tsakanin al'umma. abin da kuma tun ba yau ba malaman ke kuka da rashinsa wanda kuma ya sa ba a ɗaukan aikin malanta da wani daraja. Bikin na bana dai ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatoci da kungiyoyin sa kai ke neman ganin an samar da ilimi ga al'ummar duniya kafin nan da shekara ta 2030 kamar da wani kudirin majalisar ɗinkin duniya ya zartar. To ko ina matsayin malami a Najeriya tambayar kenan da na yi wa Malam Muhammad Sani wani tsohon malami a Najeriya. Gaskiya malamin Najeriya zan iya cewa nasararsa mai sauƙi ce, ma'ana babu ita sosai. Saboda mai saboda tafiyar da muka yi zuwa yanzu ne malamin Najeriya ya taɓarɓare. Za ka dai ka tarar da malami na Najeriya bai san me yake ba. me bai san me yake ba saboda me saboda ba malanta ce a gabansa ba sau da yawa dai ana ganin aikin malanta a matsayin wani aiki ne da ba shi da daraja a tsakanin al'umma wannan nema ma yasa na tambayi wani da ya karanta malanta a makarantar koyar da malanta ta ƙasa anya kuwa yana sha'awar wannan aiki na malanta ai na karanci malanta kam saboda ina da sha'awar in koyar saboda na ga abubuwa masu mahimmanci a cikin koyarwa saboda ko ba komi kai kanka ƙarin ilimi ne a gare ka ka samu ƙarin ilimi sannan kuma ka samar da wani to wannan yana da matuƙai mahimmanci ga dukkan ɗan adam to yanzu na san dai baka samu aiki ba na koyarwa in ka samu za ka yi ko in ka samu wani za ka bar malanta in na samu zan yi kuma abu ne wanda ya kamata ya zamo shi aka yi haɓakawa sama da kowane aiki ni a nawa ganin sau da yawa dai iyaye na ɗora laifin rabarbarewar ilimi ne akan manyan jami'an gwamnati da ke yin biris da harkokin ilimi da da karkata zuwa ga makarantu masu zaman kansu kamar da yadda malam abubakar muhammad ke shaida mani malamai suna iyakacin ƙoƙarinsu amma an ce hannu ɗaya baya ɗaukan ɗaki mu iyaye muna da laifi ɓangaren gwamnati ita ce uwa uba gwamnati ta yi burus da waɗannan abubuwa da ke faruwa. Baban ya jibrin murai Amurka daga Legas. Wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica ɗuban karatu. A gaida baban gida Jibrin, yau muna so mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya kuke gani gwamnati da sauran al'umma za su ƙara darajanta rayuwar malaman makaranta saboda irin gudunmuwar da suke badawa a al'umma sai a kira a bayyana ra'ayi amma kafin mu buɗe layukan mu ku ci gaba da jin wannan waƙar daga marigayi ɗan marayan Jos. Fita ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi. idan ka haifi ɗanka sannan ya yi firamare ai ya yi sakandire ai ya je university ya je yaman da rasha ya gangara Amerika sannan ya sauka london ya gangaro ta paris sannan ya yi gida da moto malam akwan a tashi wani tisha ko bai da keke Wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu. Idan ka haifi ɗanka, ka tashi gon karatu. Tica isa iyanke farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro izan karatu. Idan kwaɗanka ya na ɗaya, ya biyu bai zo cikin haɗe ba. Fita ka gane zai bi shi har su da ido ba lafiya ta yi. Idan ka haifi ɗanka, sannan ya yi mare ai, ya yi sakandire ai, ya je yi ni basi, ya je Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na farko daga Katsina. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Katsina. Na Katsina ko kana jin mu? To ga dukkan alamu dai layin malami na Katsina ya goce amma muna da sauran lokaci ko in ce yanzu ma dai muka buɗe mu jama'a ma sauraro kuna iya kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yau muna son mu ji ne ta yaya kuke gani za a ƙara darajanta rayuwar malaman makaranta. Mun samu wani kiran daga Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Kuna magana da baban gida ne walda gadar gayan Kaduna Najeriya. To malam baban gida mai ce gudunmuwa ka yau. Eh gaskiya yanzu na bude rediyo ina muku fatan alkhairi. To muna son mu ji ra'ayinka ne akan ta yaya kake gani za a ƙara darajanta rayuwar malaman makaranta gwamnati da ma al'umma baki ɗaya. Malam Babangida daga Kaduna ko kana jin mu? To ga dukkan alamu layin Malam Babangida shi ma ya goce yanzu kuma bari mu je Jos. Ah, sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga garin Jos. To Alhaji Kabiru mai ce Eh, gudunmawa ta nan ne gaskiya malamai suna iya kokari hmm. fata na nan ne duk Allah gwamnatin tarayya da na jihohi ƙara musu albashi domin su gaba da koyar da 'ya'yan makaranta da fatan za ku tashi lafiya na gode. To Alhaji Kabiru daga jihar Filato mu ma mun gode da ra'ayinka. Masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yau muna kira ne koko in ce muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya kuke ganin gwamnati da sauran al'umma za su ƙara darajanta ko a inganta rayuwar malaman makaranta saboda irin gudunmuwar da suke ba da al'umma sai a kira a bayyana ra'ayi. Mun samu wani kiran daga Maiduguri. Salamu alaikum malami na Maiduguri ko kana tare da mu? Malami na Maiduguri ko kana jin mu? To ga dukkan alamu muna dan samun yar tangarda da wayoyin namu amma dai har yanzu muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi mun samu wani kiran daga Filato. Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Ranke daɗe kiran ya fito daga karamar hukumar wasi a jihar Filato mai sauraron ku ne Abdurrahman Amwase Amwase. To Malam Abdulrahman Amwase Amwase ne ra'ayinka? Yawwa ai madar in sunan zai baki wahala ma ki ce Amwas. To na ji na gode. Me zaka ce game da abin da muke tattaunawa a yau? Eh to ki faɗa mini kai sai saboda ki san ni na kan yi sharhi ne kai sai ba wani Muna son mu ji ra'ayinka ne akan yadda kake gani gwamnati da sauran al'umma za su ƙara darajanta rayuwar malaman makaranta. Eh. wallahi kwa a inganta su da albashi da kuma babu cin zarafi wannan kawai shine takaitaccen na ra'ayi na kawai na gode daga najeriya abdurrahman to malam abdurrahman daga jihar plateau mu ma mun gode yanzu kuma bari mu je kaduna assalamu alaikum wa alaikum assalam ina miki barka da warhaka barka ka dai da wa muke magana a sunana abdullahi lala la tashar mota kawo a kaduna a najeriya to malam abdullahi mece ce ka game da malaman makaranta eh to gaskiya gudunmuwa na kinga na farko da iyayen yara da suke kai yaran su makaranta yana da kyau mm. in yara sun dawo su dinga nuna musu mahimmancin ainihin malamai daga iyaye sai malamai to in suna nuna musu mahimmancin malamai to zaki ga ɗalibai ba za su dinga rena malaman su ba sannan kuma ita ma gwamnati ta yi wani tsari wanda za ta dinga biyan malamai wannan zaki malami bai kamata a ce yana tare da yunwa ba da sauransu to eh. zaki ga yana ba yara ɗalibai ilimi ingantacce wanda zaki ga su ɗaliban za su dinga girmama ainihin malamai to in gwamnati ta yi haka to zaki ga an samu matsala su kuma ɗalibai su gane cewa mahimmancin malamai fa daga iyaye sai malamai to yana da kyau ɗalibai ma su dinga ba malamai mahimmanci saboda gaskiya su ne ginshikin a ainihin rayuwar a duniya ma gabaki daya to fatan mu dai Allah ya ƙara ɗaukaka wa'annan malamai kuma su ma gwamnati Allah ya ƙara ba su ikon inganta musu albashinsu da sauran wa'ansu haƙoƙinsu na gode daga abdullahi lalas tela tashar mota kawo a kaduna a najeriya to malam abdullahi daga kaduna mu ma mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar neja eh, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Neja. kina magana da aminu hassan makusidi distinguish daga garin ushishi to me za ka ce game da abin da muke tattaunawa a yau malam eh to na farko dai ni na magana ne akan ni dan malami ne hmm. kuma sunan mahaifina alhaji muhammadu makusi da nan naija kowa ya san shi eh. wai shin tambayar da nake so yi ka'idodin da ake da malamai can da ka'idodin nan yanzu To ai malam mu muna son mu ji ra'ayinka ne yau. Eh to muna jan ka dai sori na katse eh, maka hanzari. Ai duka ai duka al'amari laihin gwamnati ne. Ka'idojin daukan malaman ba su nan kuma. Ba a bi. Amma an bi ka'idodi a san waye zai zama malami ai ba matsala a ƙasa. Ba yawan makarantu ya kawo matsala ba. Ka'idodin da ake bi a dauki malamai babu su kuma. To mun gode da kira daga Neja yanzu kuma bari mu je Nasarawa. To alhamdulillah. Salamu alaikum malama Maryam. Wa alaikum salamu da wa muke magana. To kina magana da mutum na mutane shugaban kungiyar muryar nasara ta jihar Nasarawa Garba Salim likitan rediyo na garin Ababun Domin jihar To Malam Garba mecece gudunmuwarka game da ranar malamai? To gaskiya gudunmuwar da zan bayar ranar malama Maryam duk mutumin da kika gani yana amfani da ilimi a halin yanzu. Mm. To ba shakka ta hanyar malami ya samu wannan matsayi. a nan abin da zan ce malamai musamman a nan najeriya gaskiya mai da su kamar gogon yasa wato ana amfani da su ne ana watsi da su musamman ne a gani na inda a so na ne a ce malami ya kasance albashin shi ma ya na sanata domin abin da ya kama tun daga sama daga shugaban kasa zuwa gwamna duka dai wani mai ilimi ta hanyar malami ne to amma sai ki ga malamai an yi watsi da su ta bangaren malamai kuma su ma malamai su zama to masu rike To Malam Garba dai mun so mu ƙara jin ƙarin bayani amma layin ka ya goce yanzu kuma bari mu je da maturu. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga da maturu. Yawa barkan jajiya. Barka ka dai. Yawa kina tare da Buba Wanzam chairman na ungiyar zaɓi kanka ni karamar hukumar da maturu. To Malam Buba me zaka ce game da ranar malaman makaranta? To yau rana ce ta biyar ga wata rana ce ta farin ciki kuma tattare da malamai kuma rana ce ta bakin ciki hmm. musamman ma a ce malamin makaranta dai wadda za a ce kamar a ƙasa shine ya zama uba na farko tunda daga uba sai malami kuma yau ga shi malamai dai lamarin kula da rayuwarsu gaskiya akwai matsala sosai musamman ma dangane da fitan haƙƙoƙinsu na kamar albashi da kuma dan wani allowance din su haka da abin da ya kamata to sai gashi gaba daya an tattara al'amuran malamai an watsar wadda kuma malamin ne shi ne karantar da kowa shi ya karantar da kamfila shi ya karantar da ciyaman shi ya karantar da har shugaban kasa malami ne karantar da shi to anan ne ina so da Allah dan ba da shawarar a gwamnatin kasa ta ta Najeriya mm. ya kamata a ɗauki albashin malamai daidai da albashin sanata ko kuma albashin gwamna ko kuma albashin ciyaman na lokal gamin gaskiya malami yana ba da gaggarumar gudumawa musamman ta kowane bangare a nan zan dan kai ku tashi lafiya daga bubuwan zan ciyaman na kungiyar zaɓi san kana karamar hukumar da maturu. To Malam Buba Wanzan daga Damaturu mun gode da wannan ra'ayi yanzu kuma bari mu je Kwatano. salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Kwatano. Daga Kwatano kuna magana da Sha'aibu Jikan Jabbo, ɗan Najeriya mazauni Kwatano jamhuriyar Benin. To Malam Sha'aibu mice ce gudunmuwarka game da yadda za a ƙara darajanta rayuwar malaman makaranta? Gaskiya shine babban al'amari. Hmm. Kuma shine ci gaba duk wata al'umma in dai aka raya malaman makaranta aka kyautata musu. To lallai za mu samu ilimi mai inganci. kuma ina kira ga gwamnatin najeriya a ƙara taimakawa ɓangaren malamai musamman ma kananan malamai daga karama secondary primary hmm. a taimaka musu gaskiya rashin taimaka na yana kawo matsaloli ba ma najeriya ɗaya ba hannun to malam sha'aibu daga kwatano layin ka ya goce amma kuma a nan ma za mu dakata ɗaukar wayoyinmu sai kuma guban allah kai mu sake baku wata damar akan wani batun na daban Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Daga lokaci zuwa lokaci, Amurka takan duba wasu mutane da suke da alaka da ayyukan ta'addanci ko kuma suke da nasaba da ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Sautari za ka taras waɗannan mutane ko dai suna agazawa 'yan ta'adda da kuɗi ko kuma mutanen da suka kasa suka tsare wajen marawa ayyukan ta'addanci baya, wanda rawar da suke takawa yana zamewa babban barazana. wannan yasa da zarar amurka ta gano ire-iren waɗannan mutanen sai ta sa su ko ta sa shi cikin jerin 'yan ta'adda kuma matakin farko shine aza takunkumi ga duk wata ko wasu ƙaddarorin da ya mallaka da suke na amurka da da ƙarƙame masa duk wasu hanyoyin hada-hadarsa na kuɗi a sassan duniya daban-daban hakan yakan sa ba wata kamfani ko ƙungiya da za ta gudanar da wata hulɗar kasuwanci da shi da wannan ne matakin farko amurka ke amfani da shi ko take amfani da su domin gurgunta hanyoyinsa na samun kuɗin da zai yi amfani da su domin tallafawa ayyukan ta'addanci a cikin ƙarshen shekarar ta gabata ne abdulkadir mumin wanda yake ne mai magana da yawon ƙungiyar al-shabab wadda sanannen ƙungiyar 'yan ta'adda ce da take yawancin ayyukanta na ta'addanci a ƙasar somaliya a cikin watan Oktoban bara, Mumin ya bar ƙungiyar ta Al-Shabab ya samar da wata ƙungiya mai alaƙa da wani tsibiri da ke yankin somaliya. wanda kuma hakan ya sa har wasu 'yan kungiyar al-shabab su ashirin suka bi shi zuwa cikin wannan sabuwar kungiyar abinda ko wannan kungiyar ke yi shine sace yara matasa da ke tsakanin shekaru goma zuwa shekaru goma sha biyar domin cusa musu ra'ayin ta'addanci da kuma tilasta su su zama sojojin 'yan ta'adda a ranar 31 ga watan Agustan wannan shekara ma'aikatan harkokin wajen amurka ta sa sunan wannan dan taliki wato abdulkadir mumin cikin jerin suna 'yan ta'addan duniya fitattu a cikin dokarta na 13224 yin hakan ya nuna cewa amurka ta sanar da amurkawa da ma sauran kasashen duniya cewa abdulkadir mumin sananne ne kuma yana taka rawa a zo a gani a harkokin ta'addanci a duniya ɗaukar wannan mataki yana taimakawa doka da kuma hukumomi masu kula da dokokin wasu kasashe da taimakon hukumomi da ma'aikatun gwamnatin ƙasar amurka domin yaƙi ta'addanci don haka saka suna abdulkadir mumin cikin jerin 'yan ta'addan duniya ba shakka wannan zai karya mummunar aƙidarsa kana zai dakushe manufar ƙungiyar isil na ganin ta yi tasiri a ƙasashen da ke gabashin afirka sharhin murya amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka A nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe biyar saura minti biyu yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaice mahaukaciyar guguwar nan ta Hurricane Matthew guguwa mafi karfi a yankin Caribbean cikin kusan shekaru goma da suka gabata na dannawa zuwa Bahamas a yau dinnan Laraba bayan ta haddasa mace-mace da barna a Haiti da Cuba. Mutane akalla goma ne suka halaka a Haiti da makwabciyarta jamhuriyar dominica an zaɓi tsohon firaministan portugal antonio guterres a matsayin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya na biye bisa manufa ana sa tabbatar da zaben nasa hukumance cikin 'yan kwanaki masu zuwa bayan kaɗa ƙuri'a na zagayen yau laraba a kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya sai da daɗaɗɗen jami'in diflomasiyyar kuma shahararren ɗan siyasa ya yi galaba da ƙuri'u sha uku babu ƙuri'ar adawa sai dai akwai biyu na rashin ra'ayi a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai goben allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga Alhaji Umar Sambu Abubakar hadimin gwamnan jihar Adamawa ta fuskar yada labarai saboda rasuwar babarsa Malama Zara Abubakar wacce aka fi sani da adda jara Allah kanta da rahama mu kuma ya kyautata namu ƙarshen ama. A madadin ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu Mr. Aidan ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.